solidarity ka je wannan mu ne na farko arewa maso yamma duk ɗan jam'iyya wanda ke kishin jam'iyyar shi ya aka zaɓi shugaba ga wannan jam'iyya yana shi ne shugaban ƙasa kana iya zuwa kai musabaha da shi ka kuma goyi bayan irin shirarwa na alheri da ya kai maku a cikin ƙasa ba hana kowa ya yi takara ba in eh, shi jam'iyyar pdp ta bamu muna iya goya mashi baya a matsayin shi na ɗan takarar shugaban ƙasa a karkashin jam'iyyar pdp ita ma binta koraye daga katsina da ke kara kainar ganin zarcewar jonathan ta ce suna da ƙwarin gwiwar kaiwa gaci duk da asarar gwamnoni biyu masu tasiri a yankin ai mu ne da duk gwamnatin ko kuma yadda ake mana cin mutunci da surutan banza da nuna cewa shi dan ba musulmi ba ne wannan shirme ne kai da kake ta kikiniya kai musulmi ne akwai takardar shiga aljanna da aka baka daga duniya sai dai gwamnatan ku almakura na apc na ganin aikin baban giwa ne kawai wannan ziyarar don guguwar adawa ba za ta saurara wa pdp ba tafiya ta yi tafiya kowa ya san inda kansa ke ciwo a zo ana raba na nuna mana gaskiya kuma ba gaskiya kowa ya riga ya gane kowa ya san suwaye ginshiki suwaye shugabanni a fati sabo da aka kafa na apc sun ga irin aƙidansu sun ga irin halayyansu sun ga irin tarbiyyansu da abubuwan da suka yi a da in dai za a ba da shugabanci ma wannan rukunin shugabanni ne da wannan fati da irin aƙida na wannan fati na apc wanda abin da ta sa gaba shine ta ga ta gyara ƙasa kuma ta yi gaskiya ta hana rashawa da cin hanci shi yasa kowa ke kwaɗayin shigowa wannan fati domin mun riga mun ga rawan pdp mun ga inta ta kare to bari mu canja wata salau inda rawan da za a taka rawa ne in kana da ƙudiri kana da aƙida irin na tausaya ma talakawa to ka zo ka taka in ba ka da shi ba ma bukatan ka apc jonathan dai a wannan ziyarar ya sanar da cewa zai aika sunayen ministocin da za su cike gurbin waɗanda ya kwabar gaban majalisar dattawa a makon gobe cikin guraben hadda waɗanda aka hakikance an kawar da su ne don sabawar gwamnoninsu da jonathan kamar tsohuwar ministar ilimi rukayetu rufa'i ta makamashi zainab kuci da tsohon ministan matasa inuwa abdulkadir ana hasashen tsohon gwamnan neja abdulkadir kure da tsohon kakakin majalisar wakilai gali na abba na daga jerin ministocin cike gurbi